Jama'a masu sauraron sashen Hausa na Radio France International barkanmu da sake saduwa da ku cikin wannan shirin namu na mu zagaye duniya tare da ni Garba Aliyu Zaria shiri da ke taɓa wasu labaran da suka dace mai sauraro ya sani. Wannan shiri zai ji inda aka kwana game da batun komawar 'yan kabilar Rohingya na Myanmar gida daga kasar Bangladesh inda suke gudun hijira. Za kuma mu ji cewa masu bore saboda tsadar rayuwa a Tunisia na ci gaba da wannan bore. A Najeriya za mu ji inda aka kwana a farautar Amurkawa biyu da 'yan kasar Kanada biyu da aka sace bayan an kashe 'yan sanda biyu da ke gadin su a hanyar Kaduna zuwa Abuja. Akwai mu da wasu labaran da dama daga sassan duniya, saboda haka sai a sauraro lafiya. Madalla yanzu za mu shiga cikin shirin sosai da batun musulmi 'yan gudun hijira na Rohingya da jami'an tsaron ƙasar ta su Myanmar suka rika yi masu kisan wulakanci da ya sa suka yi ta barin garuruwan nasu ba shiri zuwa ƙasar Bangladesh da ke makwabtaka da su. A yanzu haka bayan da ƙasashen duniya da dama da kuma Majalisar Ɗinkin Duniya sun shiga cikin lamarin, 'yan Rohinjan sun amince su koma gidajensu amma kuma sun ginda sharuɗa kamar yadda za ku ji daga bakin Azima Bashir Aminu. Takardar hirar da jagororin dubban musulmai 'yan gudun hijirar kabilar Rohingya da ke sansanin Kutupalanga a da suka gabatar sun ce ba za su amince da fara komawa Myanmar ba har sai an cimma musu dukkanin bukatun da suka zayyana. Jagororin waɗanda ke wakiltar ƙauyuka arba'in na jihar Rakhine sun ce dole ne gwamnatin Myanmar ta sanar da karɓar 'yan kabilar Rohingya a matsayin cikakkun 'yan ƙasa masu 'yancin rayuwa kamar kowa. Baya ga alkawarta kawo ƙarshen ƙabilanci. shi. Haka zalika takardar ta kuma bukaci gwamnatin Myanmar ta dawo wa 'yan kabilar Rohingya da dukkanin gidaje, makarantu, asibitoci da masallatan da aka mamaye musu baya ga sake gina musu waɗanda rikicin ya lalata. Sauran bukatun sun haɗar da hukunta dukkanin sojin Myanmar da ake zargi da kisa, cin zarafi ko fyaɗe ga 'yan kabilar ta Rohingya. Bugu da ƙari kuma da sako dukkanin 'yan kabilar da gwamnati ke rike da su. Daga batun 'yan Rohingya sai mu tafi yankin Kalai na ƙasar Faransa inda shugaban Faransa Emmanuel Macron ya kai ziyara ɗan tsakanin nan domin ganin halin da 'yan gudun hijira ke ciki. A lokacin wannan rangadi Emmanuel Macron ya soki ƙungiyoyin da ke goyon bayan bakin haure da suke basu masauki a yankin na Kalai. Ga abin da yake cewa. toutes les associations à la ina kiran dukkanin ƙungiyoyin da ke da ruwa da tsaki a cikin wannan al'amari a duk lokacin da ƙungiyoyi ke karfafa gwiwar waɗannan mata da maza domin su ci gaba da zama a nan ba tare da izini ba da kuma karfafa ci gaba da shigowa da wasu ke yi ta wancan gefe ta kan iyakoki suna ɗaukar wani nauyi ne mai girma har abada kuma ba sa goyon ba dukkan wani yunkuri na ƙasa mai muhimmanci daga bangaren su a kowane lokaci aka gano wani mutum akan yi masa tayin saukar da shi a muhalli mai karamci a duk kuma lokacin da aka ce mika shi ne za a yi ga 'yan sanda to babu shakka ƙarya ce ake masa duk lokacin da kuma aka ce masa idan aka kai shi a matsugunan bakin haure 'yan sanda ne ke jiransa nan ma ƙarya ce ake tafka masa kuma irin wannan ƙarya ce da ƙungiyoyi da dama ke yadawa ke ci gaba da haifar da cikas ga ƙoƙarin da muke yi na haɗin gwiwa da kuma tallafin jinƙan da ya dace a ce mun baiwa waɗannan al'umma. yanzu sai Siriya kasancewar shugaban kasar Turkiya ya yi barazanar kaiwa Siriya hari saboda furcin Amurka da ke cewa za su tallafa wa 'yan tawayen Siriya don su zama sojan kasar. mun nemi ji daga bakin Dr. Ahmed Mohamed Bedu na Jami'ar Maiduguri wanda ya zama a ƙasar turkiyyan ko abu ne mai yiwuwa turkiyya ta aiwatar da wannan barazana? Eh watan kasan malam ga garba a siyasar toki watan siyasa ce waɗanda akwai al'amura da suka shafi rikicin cikin gida watan tsakanin kurdawa da kuma su turkawa wanda su kurdawa suna gani kamar an danne kasan akwai dan ta da kai bayan a cikin kasar ta turkiya abdullahi ujilan wanda ya fito da kabilar kurdawa ya daɗe a fitakar ganin cewa kurdawa sun kafa kasarsu ta kashin kansu to wannan kuma ikirari ko kuma barazana da shi shugaba edwin ya kamar abu ne wanda ya biyo bayan wata ci gaba da murkushe su kabilar wata kurdawa da al'ummar turkawa suke kokarin su kasan ko a kwana-kwanan nan ma sai da kasar turkiya ta shiga kasar iraki inda a yankin arbir a al'ummar kuga suka yi watan kuriyar jin ra'ayi a tsakaninsu domin su tsalle da kasar a iraki amma duk da haka sai da kasar turkiya ta kuta kai ta je ta shiga dumudu domin ganin cewa kuga ba su fita daga kasar iraki ba ashe kirarin da shugaba Erdogan ya yi na da tushe. To wannan din ma idan ka duba cewa 'yan tawaye da suke cikin ƙasar Siriya 'yan tawaye da ake kira PYD watan AAD a turkance kenan. To su waɗannan AAD din nan kurdawa ne a kasar su. Kuma watan su turkawa da gwamnatin ƙasar Turki gaba ɗaya suna da matuƙin waɗannan 'yan tawaye na ƙasar Siriya suka samu ta goma to lallai za su dinga taimaka kurdawa da suke cikin Turkiya suke wanda kuma suke fafutukar ganin cewa sun kafa kasar kansu domin ballewa da kasar ta turki Kada a sha'afa ana sauraron wannan shirin ne daga sashen Hausa na Radio France International. Sai kasar Tunisia, inda nan ne shekaru bakwai da suka gabata aka fara zanga-zanga da tabbazu kasashen larabawa game da tsadar rayuwa. Idan muka da zango kuwa a ƙasar Ghana, shugaban ƙasar ne Nana akufu Ado ya sha alwashin ɗaukan tsauraran matakan tsaro bayan gano wasu ƙulle-ƙullen kai muggan har-haren ta'addanci a birnin Accra. Tuni dai aka kama wasu mutane uku da ke taimakawa binciken da 'yan sanda ke yi. Ga rahoton da Azima Bashir Aminu ta shirya mana. Babban sufetan 'yan sandan ƙasar David Asenda Petru ya ce za su ƙara ƙaimi wajen ganin sun bankaɗo asirin sauran mutanen da ke da hannu a shirye-shiryen kai harin baya ga ɗaura ɗamarar ci gaba da kare rayukan 'yan kasar a wasu jawabai da ya gabatar yayin wani taron manema labarai a ci gaba da bukukuwan cikar sa shekara guda a kan mulki shugaban kasar nana kufa adu ya ce zargin da suke a baya na yiwuwar hare-haren ta'addancin gaskiya ne a don haka dole su ƙara tsaurar matakai don ganin hakan bai faru ba a cewar nana kufa adu nauyi ne da ya rataya a kan gwamnati da kuma al'ummar kasar wajen ganin 'yan ta'addan ba su samu damar kai hare-hare ba mutanen uku da aka kama Hamas sun shirya tayar da bama a wani yanki na Accra babban birnin kasar inda yanzu haka ake ci gaba da bincike don gano sauran waɗanda ke da hannu a yunkurin. Daga kasar Ghana sai Liberia domin jam'iyyar UP da ke mulki ne ta kori shugaban kasar mai barin gado uwar gida Ellen Johnson Salim sakamakon zarginta da yin katsalandan cikin harkan zaɓe da mara wanda ya ci zaɓen kasar George Weah baya duk da cewa daga jam'iyyar adawa yake. Ga Abdurrahman Gambo Ahmad da rahoton da ya haɗa mana. Uwar gida Ellen Johnson Salif da ta shafe tsawon shekaru sha biyu kan karagar mulki ta musanta zargin da jam'iyyar ta ke yi mata na ganawa akai-akai da hukumomin zaɓe gabanin ranar goma ga watan Oktoban bara, wato ranar da aka kaɗa ƙuri'u a zagayen farko na zaɓen Liberia. Baya ga Joseph har ila yau jam'iyyar ta UP ta sallami wasu manyan mambobinta hudu, kamar yadda ta bayyana a cikin wata sanarwa da ta fitar a jiya Lahadi. sanarwar ta ce an ɗauki matakin koran mutanen ne saboda yi wa jam'iyyar zagon ƙasa da kuma ƙasƙantar da ƙimarta an dai tuntuɓi ofishin shugaba salif don yin tsokaci kan wannan mataki amma kawo yanzu bai ce uffan ba tsohon ɗan ƙwallon ƙafar duniya george ne dai ya lashe zaben mai cike da tarihi bayan ya doke mataimakin shugaban ƙasa Joseph Buakai da gagarumin rinjaye lamarin da a karan farko cikin shekaru saba'in zai kai ga miƙa mulki daga gwamnatin demokuraɗiyya zuwa wata gwamnatin ta demokuraɗiyya. Baraka ta fito fili ne tsakanin shugaba Salif da mataimakinta Buakai a lokacin yakin neman zaɓe. yanzu hankalin mu kwance ga opposition ana kiran telekol ana kiran commerçant ana kiran mata ana kiran les députés ana kiran ku sojoji ana kafin mu shiga Najeriya bari mu yada zango a ƙasar jamhuriyar Nijar inda babban jam'iyyar da ke mulki PNDS ta yi babban taronta don murna da duba nasarorin da ta samu a shekaru 27 da ta yi tana jan zalanta. Magoya bayan jam'iyyar sun yi ta bukukuwa kamar da yadda magatakardan jam'iyyar reshen maraɗi Alhaji Tijjani Ume ya shaida mana. Babban taro an yi shi ne a yame na mamaki mai ban da yame waɗin ƙasa an yi shi baki ɗaya saboda shi ne sakamakon shekara ashirin da bakwai na kahuwar jam'iyyar pendes tarayya kuma aka yi katari ga wanga lokacin eh, mai milkin kasa ɗan jam'iyyar Pendes Saraya ne Alhaji Muhammad Isu daga jam'iyyar Pende Sara ta tsaye da shi ne ɗan takarar mu gashi ya yi manda na fara har yana cikin manda na biyu. Kuma dole ne a samu taro na magoya baya saboda Alhaji Muhammad Isu ya yi abin a gani saboda irin ayyukan da aka yi cikin wannan shekaru guda biyar da yana eh, guda bakwai da yana iko. to ba tun samun mulki ba a taɓa yin irin ayyukan da ya ba babu wani gwamnati wanda ya shimfiɗa irin ayyukan da alhaji muhammadu su ya shimfiɗa a cikin ƙasar nan ta nijar baki daya musamman ma a babban birni babban birni ya mai kuma muna kira ga duka 'yan ƙasa yau nijar ba ta 'yan jam'iyyar ta salaya ba ce suka masu goyon bayan muhammadu su a za ta mu ta mu duka Muna ƙasar Nijar ɗin, inda ofishin ministan kiwon lafiya ya sanar da hana sai da wata nau'in madara ta jirajirai da aka samo daga kamfanin Lactalis na ƙasar Faransa. Bayan gano tulin wannan madara a shagunan da ke birnin Yamai, ministan kiwon lafiya Ilyas Idi mai nasara ya ce duk wanda bai ba da haɗin kai ba, to kuwa zai fuskanci shari'a. Lalle wannan madara ta shigo nan ƙasar tamu. mataki na farko da mun ka ɗoka sanarwa ce mun ka yi duk wani wanda ya ga wannan madara ya faɗa muna duk wata farmasi mai sai da madara ko wata alimantashi in tana da madara mai launin pico milimel ko wadda ta hito da kamfanin latalis su faɗa muna kuma a tsaye da sai ta bisa kwaɗin ƙasa mun ba da umarni ga kwararrun likitoci da likitoci duka bisa faɗin ƙasa a jiya a yi bincike a ga in an samu wannan madara a ɗauko mana ita ko a bamu sunan wannan mutunan ko ya ji maganar da mun ka hito in bai tsaida ba ita wannan madara in mun ka barta kenan tana iya cuta ma lahiyar talakawa in abu ya shigo an ka ce ba abun kwarai ba ne nauyi ya wa ga mu gwamnati mu ɗauki matakai amúngbòde aláyé bá kú sí nasara rẹ̀ jọ faransa. Yanzu sai mu shiga Najeriya mu fara da batun sace wasu Amurkawa biyu da 'yan kasar Kanada guda biyu da aka sace kan hanyar Kaduna zuwa Abuja tun talata da ta gabata. a yanzu haka dai bayanai na cewa sojan najeriya sun shiga cikin farautan waɗannan mutane kuma har amurka ta kai agajin wasu na'urori da za su taimaka wa neman mutanen ga abin da kakakin rundunar 'yan sandan jihar kaduna asp muktar aliyu ke cewa da misalin karfe goma na dare muka samu wannan rahoto a su wayannan turawa na amerika guda biyu da kuma turawan Kanada sun fito daga kafancan za su je abuja a daidan wajen tsagar jere road sai yan bindiga daɗi suka fito musu suka buɗe musu wuta so dama kuma su waɗannan turawa akwai 'yan sandan mu guda biyu waɗanda suke tare da su to dama yadda abin ka san akwai abin da ake ce ma a turanci ambush wato an yi ambushin din su ne to amma da haka sai su 'yan sandan namu su ma suka yi musayin wuta wato aka yi tabbakan wuta da 'yan sandan namu da su a dalilin haka Allah ya sa 'yan sandan namu suka rasa rayukan su biyu Na san mutane za su yi mamakin wannan abu, ganin cewa daidai wuraren da kake zance akwai 'yan sanda duk taki kaɗan, da motoci a gefen hanya ina musabbabin wannan tsautsayi a ai kamar yadda ka sani tun daga kafancan ha zuwa abuja haka daga abuja har zuwa kaduna daga kaduna zuwa zaria har zuwa kano ko da yaushe akwai wato jami'an tsaro domin mu tabbatar da cewa mun kare rayukan jama'a da kuma dukiyoyinsu a kuma akwai wato ofisoshi waɗanda suke musamman zistin su wa'annan yaran namu waɗanda ake turawa domin a tabbatar da cewa suna aiki yadda ya kamata so irin wanga abubuwa dai a wasu abubuwa ne waɗanda Allah ke kaddarowa wato can ba a rasa ba tun da ka san shi lamari na tsaro duniya gaba ɗaya babu wata ƙasa wadda take za ta iya bugun gaba ta ce babu wani challenge na tsaro sai eh, so amma gurgurdon hali dai a hukumar 'yan sanda tare da kuma sauran jami'o'in tsaro suna ta kokari domin su tabbatar da cewa an kare rayukan jama'a da dukiyoyinsu eh, magana ta gaskiya a muna kokari sosai Ya dai wannan wani abu ne wanda Allah ya kaddaro amma wani tabbaci za a baiwa masu sauraron mu cewa wannan hanya tsakanin Kaduna zuwa Abuja ba zai gagari bi ba nan gaba Eh, tabbacin da zan ba su shine kada su je wani hausi saboda wannan abin da ya faru Muna nan a Najeriya domin wasu 'yan kunar bakin wake suka yi aikin nasu a garin Maiduguri, jihar Borno kenan, kamar dai yadda za a ji a cikin wannan rahoton da wakilin Bilyamin Yusuf ya aiko mana. Wannan hari dai shine na farko a wannan sabuwar shekara ta 2018 inda wasu 'yan kunar bakin wake biyu maza suka yi jigida da bom suka tada bom din a wata kasuwa mai suna alaifa Fadau da ke Muna Garage inda suka hallaka mutane goma, 48 kuma suka ji mummunan rauni kamar da yadda wannan dan gato da gora ya shaida min. Abubakar lokacin muna alwala eh. sai mun ga wani mace ɗaya a gaba a can wajen da suna zuwa sai yaro karami ne ya shiga tsakanin su sai ya tayar da bom ɗin da ya tayar nan wajen cikin kasuwa kuma a ce akwai babban mace da ya shiga ciki eh. shine zai tayar a cikin kasuwa eh. ya kashe mutane goma sha biyu kuma wayanda suka ji ciwo 48 tuni dai kwamishinan 'yan sandan jihar mr demen chuku ya tabbatar wa manema labarai a ko lamarin inda ya ce mutane goma ne suka rasa rayukansu 48 kuma suka ji rauni wadda yanzu haka suke karɓar magani a asibitocin faɗin jihar har ila yau babban kwamandan operation lafiya dole major general Rochas nicholas na kira ga shekau da mutanensa da su mika wuya shekau da mutanensa yanzu akwai yawansu da suka yi tuba suna tare da mu sun fito mu rike su mun ba su kaya mun ba su magunguna muna tare da su muna ba su abinci so muna gaya musu duk wanda suna cikin jejin da suka tuba su fito ba wanda zai kashe su ba wanda zai kashe su su fito ba ma so mu kashe su su fito za mu kula da su wanda suna muna ba su abinci muna ba su magunguna muna ba su kayan sawa magana na kenan mai duguri biliyamin yusuf arafai hausa sai dai kuma a karamar hukumar madagali da ke jihar adamawa 'yan boko haram ɗin ba su ji da daɗi ba domin jami'an tsaro da mafarauta sun yi katarin bindige guda biyar bayan wani artabu da aka yi ga abin da shugaban karamar hukumar ta madagali alhaji yusuf muhammad ke cewa ba na wannan ne na farko ba misali sha ɗayan dare na samun kira daga wani mazaunin garin falam cewa ga shi nan fa yaran nan sun kawo hari suna kan kone-kone ban jira ba sai na kira jami'an tsaro sojoji nan da suke hasan sojan da yake gulat da kuma na pol haka suka gaggawa suka shiga wannan gari dare dare da suka shiga garin da yaran su sun ta'addin su sun kone asibiti wanda ke ake ake mutane a wurin gaba daya mai gadi gadin asibitin haka suka kone shi a cikin asibitin sun kone wani yana da shagonsa sun kama wani suka yanka aka jima wasu ciwo shaguna da gidajen al'umma mu da kayakin masurufin su duka dai haka dai haka koko ne gaba da shi ne abin da ya faru jiyan dare mutane guda uku dai su rasa ransu kuma wayansu kuma yanzu dai sun samu rawani suna asibiti a gulag. a gaida alhaji yusuf muhammad wannan dai na zuwa ne duk da cewa hukumomin kasar na cewa suna ta sakin wasu 'yan kungiyar boko haram din da suka tuba A wannan mako mai karewa kawai an sanar da sakin mutane 244 da fari sannan kuma aka sake sakin wasu sama da 90 da ake tsare da su bayan da suka tuba daga ayyukan ta'addanci da ake zargin suna yi. daga batun mayakan kungiyar boko haram sai na rikicin makiyaya da manoma da ya mamaye kasar a yanzu haka idan dai ana biye da batun a yanzu haka gwamnatin najeriya ta kaddamar da wani kwamiti na musamman ƙarƙashin jagorancin mataimakin shugaban ƙasar yemi osubanjo domin ganin lalle an samo bakin zaren kwamitin wanda ke ƙarƙashin mataimakin shugaban ƙasar yemi osinbanjo ya ƙunshi gwamnonin jihohin zamfara kaduna adamawa benue taraba edo plato ebonyi da kuma oyo alhaji dr isa tafi da mafindi tafi da muri manomi ne kuma makiyayi mun tambaye shi ko yaya yake ganin wannan kwamiti zai iya warware rikicin manoma da makiyaya a najeriya kuwa wannan mataki shi ne mataki na ƙarshe don gwamnonin nan su suka sayi makamai suka bawa yaran da ake kira rangers din nan suka taimake su lokacin kamfen don su sami ofis da suka sami ofis aka rasa yaya za a yi da su sai aka samu wata dabara ko a tare motocin da suka ɗauki itatuwa irin magrin ko trailer biya ɗari hudu yadda yake faruwa a taraba yaran nan suna samun kuɗin kashewa ko kuma a ingiza su su je su yi mamayan ƙauyuka kamar yadda suka yi a mambila su kashe namiji da mace ba gaira ba dalili babu laifi ba hukunci idan an kawo su an kulle su antori general da kuma mataimakinsa wanda ke lura da yadda ko mutum ya yi laifi a yi shari'arsa ko bai laifi ba a sake mutane nan su koma gida. Masu mu duka duka da haka muka zo karshen wannan shirin a madadin kowa da kowa ni garba aliyu na zaria ke maku fatan alheri.